رشده من قبل وكنا به عالمين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد kujeran kamar ta ɗanyi ƙasa ne? شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يا ربا biyar ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 wadda ya daidai da 31 ga watan biyar miladiya shekara ta 2017 eh, muna cikin suratul bakara ayata 74 ko? ina ga to ka ci gaba ko aya ta 74 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد الود قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار نعم. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن ينفقون منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون نعم ina ga jiya mun riga mu fassara wannan aya amma babu laifi mu ƙara fassara ta a gurguje Allah ya ce summa qasat qulubukum min ba'di zalika nan an dangana abun zuwa ga yahudawa wadda ake magana da su amma asali ana magana da kakanninsu ne wadda suka wuce tun zamanin nabi musa alaihi salatu wassalam cewan duk da abubuwan da ya faru akan idansu kamar eh, tsagewan dutse ruwa ya fito da kuma eh, tsawon da aka yi musu mala'ika jibril ya musu suka mutu Allah ya rayar da su wato lokacin da eh, suka ce suna son su ga Allah a fili na suke ce kalolan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan bayan ga annabi Musa yana magana da Allah su ma suna ji aka buɗe musu kamar su fika suna jin maganan da annabi Musa yake da Allah amma doda ka suka ce lannu mina laka ai lannu nusaddiquka ba za mu gaskata ka ba cewa kana magana Allah ne hatta nar Allah jaratan sai Allah ya yaye makin mun gan shi kirikiri ta sakamakon haka aka yi fa ka zarfi mu menene sa'iqa aka yi musu tsawa suka faɗi suna matattu daga baya Allah ya rayar da su suka ci gaba da rayuwarsu don su karasa sauran ajalin da aka ɗiba musu sannan ga raya mataccen da suka gani kirikiri bayan sun yanka saniya amma duk da haka faƙasar kulubu zai su ta bushe suka ƙi yarda da abin da ake gaya musu suka ƙi bin Allah suka ƙi bin dokokinsa shine Allah yake cewa sun makasar qulubukum zukatan zukatanku ta bushe min ba da zalika wato bayan abubuwan da duk da kuka gani ko iyayenku suka gani na ayoyi fahiya kal hijara zukatan suka zama taurinsu da su kaman dutse au ashaddu kasuwa Allah ce kai zukatan kuma wato ikakanin su kenan bushewar zukatan su yafi na dutse me yasa Allah ce wa inna al hijarati da cikin duwatsu lama ya tafajjaru minhu al-anhar akwai wanda yakan tsage ruwa ya fito saboda tsoron Allah wanda hajiya muka ce mujahid daga cikin malaman tafsir yake cewa koda dutse ne kaga ya yanke daga sama ya fado kololuwan dutse wani ya fado to ya haka ne saboda tsoron Allah idan dutse ya tsage ruwa ya fito shi ma saboda tsoron Allah ne kamar yadda muka gani jiya cewa inda Allah cewa cewa wadrib a asakal hajar fanfajarat min husnata ta aina kad alima kullu unasin masharabahum shin wannan dutsen ma ya tsage ne da annabi Musa ya buge shi ya fito da ruwa ya tsage ne saboda tsoron Allah madaukakin sarki Allah ce wa inna min ma ya shakkaku da cin duwatsu akwai da kan tsage fa yakhruju min ma ruwa fito daga cikinsa. sa kai wa inna min ma ya haddu min khashyatillah da cin dutse akwai da yakan yanke fado don tsoron Allah wa mallahu bi gafilin amma ta'amalun Allah bai zo mara ga abin da Yahuda suke aikatawa na kin shari'a na fito na fito da annabawansa da ma kashe su ba to wannan shine jiya wanda kusan muka fara bayani lokaci ya ina gabata da bata lokaci ba za mu je na gaba ci gaba أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون Allah ya ce afatat ma'una an yi umenu karka wa qad min fariqun minhum su ma’una Allah lahi sun mai ba'di na homin ba da ma’akalu wa hum alamun. Allah ya ce yanzu ku mu'minai wato manzan Allah kenan da sahabbai kuna fata kuna kwaɗayin cewan abu ne mai yiwuwa ah, waɗannan mutane su imani da ku su gaskata ku su kenan wa yahudawa wa kad kana fariqun minhum wani yanki daga cikin su ay ta'ifatun minhum wasu yanki daga cikin su wani group daga cikin su yahudawa yasma'una kalam Allah sukan ji maganan Allah me maganan Allah anan aka ce at-taura kashi na farko kenan at-taura da aka saukar fassara ta biyu al-qur'ani fassara ta na uku shine maganan da Allah ya yi da annabi Musa ya ɗauki mutane saba'in daga cikin wanda suka yi bautan ɗan maraƙi su je su faɗi uzurinsu a wurin Allah a dutsen ɗuru sina wanda yake masar yanzu yake kan masar da palestine can su je su kawo hanzari me yasa suka yi bautan ɗan maraƙi me yasa suka bi maganan samiri suka ƙi maganan ɗan uwansa annabi haruna alaihi salatu wassalam to wannan maganar da suka ji eh, da suka dawo wajen waɗanda ba su je ba sai suka karkatar da su abin da suka ji daban abin da suka gaya wa su daban kaga in ma wannan din ai laifi ne in ma attaura ne ai maganan Allah ne wacce ba a jinkirta ta ba ko tun tana yadda aka saukar da ita to su ita ma sun canja ta hukunce hukunce da yawa musamman hukuncin rajimu Eh, lokacin da suka zo suka eh, malalace su an eh, ce su kar su karanta masa a taura hukuncin wanda ya yi zina ta ba aure sai suka danne ayar suka ɓoye ta da hannunsu har wani sabi yana kusa ce daga hannunka munafiki shi wanda ya danne din so wani suka ce wannan shine maganan Allah din da suka karkatar da yau suka ce alqur'ani alqur'ani kuma alqur'ani ne maganan Allah ne shine siffan manzon Allah da yake ciki cewan da su same shi ah, a eh? eh wai siffan manzo Allah din za su same shi asmar a ayinu rib'atan eh siffan manzo Allah kenan kuma ja'adul sha'ari to amma sai suka canja sai suka mai da shi siffar sha'ari suka caccanje siffofin Don kar ya zanto ba shi ba ne. amma lokacin da maza Allah ya bayyana duk siffofin da aka rubuta musu asalin taura yana nan daga ba suka canja saboda ganin ya fito ba a bangaren su ba Allah ya sauwaka ta daga ce dai wajen ya sama'una kalaman lahi din nan eh, akwai fassarar malamai da dama shine muka faɗa kashe uku an gane wannan to cewa ya auna kalaman lahi kaga nan ya nuna Allah yana magana ko tunda an dangana magana zuwa gare shi to amma da asha'ira da mu'tazila suna inkarin maganan Allah da sauti da harafi har ma suke cewa sun yadda Allah yana magana amma bidoni harfin wala bi saut wannan ya saba maqida ta al-sunna cewa Allah yana magana ba da harafi ba ba da sauti ba a'a Allah yana magana da harafi da sauti tunda yace yasma'una kalam Allah suna jin maganan Allah in ana ji ko me me aka ji sauti sauti sauti saboda kan nan a aqida ta ahlus sunna Allah yana magana yawwa Allah yana magana to da suka zo wajen qur'ani me suka yi qur'ani bayan sun ce makhluqun ne shi ma halicce ne kamar da aka halicci kowa wannan ya saba maki da ahli sunna wanda an san jira da aka Imam Ahmad akan wannan matsala maganan khalqul qur'an to amma sai suka ce to idan maganan Allah ne wanda yake karantawa sautin nan wannan nawaye misali ga Allah rama Abubakar yana karanta Qur'ani sautin waye harafin da yake fitarwa fa harafin da Allah ko sautin kuma ba eh sautin na waye wai na Allah sautin Abubakar ne to suka ce to tunda sautin mai karanta ne to ba maganan Allah bane ba sautin Allah bane sautin mai karatu ne ga yan sautin mai karatu ne kuma ya zama kenan ai sautin mai karatu makhluqun ne abun halitta ne nan suna so su kai magagai Qur'ani dai ya zama makhlukun a'a wato kenan labziyun bil qur'an makhluk haka suke tafiya to amma su ahli sunna abin da suke tafiya suka ce wanda yace alqur'anu makhlukun kafiri ne wanda yace kuma gairu makhlukun shi kuma fa mubtadi wanda yace labziyun bil qur'an an gane makhluqun wanda yace wanda yace lafzin bil qur'an makhluqun kafiri ne wanda yace kuma gairu makhluq shi kuma mubtadi ne me yasa ya zanto wanda yace lafazin qur'ani kafir kafiri ne wanda yace kuma ba ba halicce bane dan bid'a ne saboda sabai ba su yi wannan tambaya ba ba su yi wannan magana akai ba duk magabata ba wanda sauti dai in mai karatu yana karantawa ana jin sautin sai yana fita amma magana a ah, makaluku ne gairar makaluku su ba yi wannan ba su zo kan wannan ba kuma ba a son mutum ya shi shige faɗi abin da nasi bai zo da shi ba yawowa nasi bai zo da shi ba to shi ne suke cewa ma eh, kan maganan kalamallah wai annabi musa yayi ya gane cewan maganar da Allah ya masa cewa maganan Allah ce bai taɓa ganin Allah ba bai taɓa jin maganarsa ba ya dawo kawai daga madayana yanayi ga wata hasken wuta ya tafi ya ya gane cewa maganan Allah ne yadda ya gane sun kawo maganganu wajen guda uku amma kusan duk a ciki ya saba ma aqidar ahlus sunna fa wasu kace innahu sami'a kalaman laysa bi hurufin wa aswat ce wanda ya ji magana ne ba harafi ba sauti haka sai gane maganan Allah ne to annabi Musa shi ya ga cewa ya ji maganan Allah tana fita ba harafi ba sauti kaga ba shi ya gaya musu ba kuma wai wa laysa fihi taqati'in wala nafasun wai ya ji maganan ba yankewa ba tsaya a numfashi ko an gaji to ta nan ne ya gane maganan Allah ka mutum yana magana ai zai rika yana yankewa yana dan hutawa yana numfashi to ai tunda ya ji maganan sururu tana ta fita ba yankewa ba numfashi wai daga nan ne ya gane cewa maganan Allah ne a'a ana hayaniya ce wa qila innahu lamma sami'a kalaman la min jihatin eh wa kalamul bashari yusma'u min jihati min al-jihati as-sitt suka ce lokacin da ya ji magana bai ji shi ta wata bai zo masa jiha ba ka san magana mutum ne dole cikin jiha shida din nan zaka ji ta inda yake in yana ta sama ka ji maganarsa ta sama in yana ta ƙasa da kai ka ji maganarsa ta ƙasa da kai in yana ta kudu da kai za ka ji maganarsa ta kudu in yana ta arewa da kai za ka ji in yana ta gabar da kai za ka ji in tana yamma za ka ji to sai annabi musa ya ji magana kawai bai san ta wani jiha take zuwa masa ba ba ta sama ba ba ta ƙasa ba ba ta gabar ba ta ba ta gane magana allah ne annabi musa ya gaya masa haka duk wannan taƙawul ne duk wannan taƙawul ne ahli sunna ba sa irin wannan shishigin yawwa maganar sauƙoƙi da suka ce innahu sara jasduhu kulluhu masami'a hatta sami'a bi zalikal kalam fa'alima annahu fa fa'alima annahu kalamullah cewa annabi Musa da ya tashi jin magana sai ya ji a dukkan jikinsa a jikinsa yake jin magana ya ji a kafansa ya ji a hannunsa ya ji a kirjinsa ya ji a bayansa ya ji a kunnansa, ya ji a haɓansa sai gane maganan Allah ne ta yanzu wannan ta yanzu mu da aka da muka tabbatar da Allah yana magana muka imani da shi mun yadda ne saboda ɗana abubuwa da aka faɗa ko mun ji sautin Allah ba mun ji magana Allah ba harafi ba sauti ko mun ji maganan Allah ba kudu ba arewa ba gabar ba yamma ba sama ba ƙasa ko mun ji Allah yana magana a duk jikina to idan mu mun yi imani ba tare da wannan ba ai min babu ya annabin Allah kawai ya gane maganan Allah ne ya imani da shi an fahimci wannan to a ce dai su ahli sunna gaskiyar magana su ne suke kan gaskiya ba sa shishigi ba sa faɗan abin da ba su da ilimi a kai ba sa faɗan kuma abin da ya saba ma nassin qur'ani ba sa amma yan bid'a kun san bakin su bai da birki ko na yanzu wannan zamanin ko na yanzu in kuka saurare za ku ji magana da suke faɗa maganar in ka ji ta ma saban Allah ce in ka ji ta ka saurari malaman bid'a da ka ji wasu magana ma saban Allah ne amma su ba su damu ba sun manta ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk magana da mutum ya faɗa da sai shi a tambaye shi me dalili an fahimci wannan shine Allah yake cewa shin kuna kwaɗayi kuna fatan su yi imani da ku bayan kuma wasu yanki daga cikin suna jin maganan Allah sun mai harifuna sama su karkatar da shi idan idan a tauran nema sun karkatar da ita ga inda yake ghayyaruha wa baddaluha sun canja ta an gane wannan in maganan annabi Musa ne ma maganan Allah ne da ya da annabi Musa a dutsen Turu Sina ita ma sun canja ta ta amma in Qur'ani ne fa shi ita ma sun canja me ta inda canjawa siffofin manzo Allah da suka boye Qur'ani ya zo ya tabbata suka kare ta Qur'ani suka ce ba haka bane yawa wasu ma suka ce eh sun yadda wasu bangaren ai dama aka ce fariqun wasu ka ce sun yadda annabin Allah ne amma zuwa ga larabawa ne kawai al arabi khasatan banda su haka suka faɗa eh sun yadda sufofin da aka faɗa a littafin su haka yake sun yadda ya eh, annabin Allah ne amma ba gare su ba to kaga son zuciya nan ma ya shigo Allah ya sauka min ba'di ma aqaluhu ai min ba'di ma fahimuhu bayan sun fahimta sun gane suka karkatar suka canja wahum ya'lamu kuma su da kansu sun canja to a gwargwadon wannan eh, tsohon limamin haramin kaba shek eh, salih usaimin yake cewa duk wanda ya kirkiro wani abu kamar siffan Allah ko suna ya kirkiri wani suna ya sanya ma Allah Allah bai kira kansa da shi ba ko wata siffa to wannan mutum shi ma ya karkatar da littafin Allah ya kuma yi ta harifi ya yi ta gayiri ya yi tabdili an gane wannan domin sunan Allah surayen Allah da sufofinsa taukifiya ne ba faɗa da ra'ayi to wadda baka san shi ba ya za ka ba shi suna yara ka bashi sufa ba su ga Allah ba ba mu ga Allah ba to amma shi da ya san kansa shi yake bai wa kansa suna shi yake bai wa kansa sufa annabansu kuma da yake musu wahayi su suka san shi ta'lamu ma fi nafsi wala la wa fi nafsika nabi isa ya dangana nafsu zuwa ga kansa ya dangana zuwa ga zuwa ga Allah haka duk wanda ya kirkiri wani suna ya kira Allah da shi ko wata siffa ya kira Allah da shi to yayi taqawul ala alala. hakanan sunan kuma da Allah ya tabbatar ma kansa wani ya kore ya a ta'tili to shi ma ya yi taƙawul ala Allah yi ƙarƙirƙar ya dangana ma Allah Don bai halatta wani sunan da Allah ya bai ma kansa ba kamar da asha'ira suke yi kamar da mu'tazila suke nakin Allah da yawa sun yi inkari fofin Allah da yawa sun yi inkari saboda tsaban son zuciya saboda ka sun saba ma kida ta ahlus sunna shine an yusafa Allahu bima wa bihi nafsuhu wa rasuluhu ala haqiqa ko wa rasuluhu ala haqiqa shine a siffanta Allah da abin da ya siffanta kansa da shi ko manzannin suka siffanta da shi a bisa haqiqa ba bisa ainihin ko kunkunto ko shakka ba an fahimci wannan eh, fa iza la kullu zina amanu وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ تسبحونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون الله يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليهاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون cewan idan suka haɗu da muminai wato yahudawa kenan idan sun haɗu da muminai sai su ce musu mu ma mun yi imani annabin kunnan annabin Allah ne manzon Allah ne wasu daga cikin su haka suke to sai wasu ka ce musu a atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu abin da kuka sani na siffofin Muhammadu ku rika gaya wa musulmai a keɓe kuna cewa eh haka ne ai kuna tona asirin kanku ne kuma kuna kaba kanku hujja ne ran tashin kiyama a ji dadin kama ku cewa kuma a lahira a duniya ma kun tabbatar da cewa annabin Allah ne manzon Allah ne amma kuma kun ki imani da shi suka ce dan me kuke kafa ma kanku hujja a tuhaddisunan ku rika zantar bima fatalla wai bima fatalla alaikum bima na cewa da ilimin da Allah ya baku domin babban fatahi ga mutum shine ilimi Allah ya buɗe muku buɗi ya baku ilimi kun yi karatu kun san siffofin annabin nan kuma ku zo kuna ga laraba ummiyai wadda ba su yi karatu ba su yi komai ba kuna ga musu abin da kuka sani li hajjukum bihi inda rabbidan su ka kafa muku hujja eh, a gurin Allah ran tashin kiyama cewa eh kuma kun yarda annabin Allah ne amma kuma kun ki imani da shi to wannan shine ainihin eh, fassarar da malamai suke yi wasu kuma suna cewa dalilin sababin saukan wannan aya din ma shine cin wai maganan da suka ji su mutane saba'in din nan maganan da suka ji wajen tare da annabi Musa alaihi salatu wasalam a dutsen Turu suka zo suna gaya wa muminai Eh, abubuwan ba ba wannan ba cewan yahudawan madina lokacin da suka zo suka samu mu'mini suna ga musu cewan eh, abun mutanen annabi Musa suka je suka ji a dutsen Sina daga ciki ma an gaya Allah ya gaya musu cewan annabin karshe da dai fita ga siffofinsa ga siffofinsa to shine wai Eh, eh, Yahuda na zamanin manzo Allah sun gaji wannan sun sani to sai suna zanta mu'mine wannan magana sai ƴan uwansu Yahuda suka ce ah, wannan abu sirri wanda wannan suka je suka jiwo maganar ma a zamanin Annabi Musa din ma ba kowa suka gaya ba maganar kamar an tsince ta ne hakan nan an samu satanta ne ku kuka zo kuka ji Allah ya muku buɗe ya ba ku ilimi a kai maganar da amincin zamani ma ba kowa ya san da ita ba yanzu ku zo kuna ka jahilan laraba ummiyuna kuna gaya musu afala ta kilin yanzu bara ku yi hankali ba an gane wannan shine fassarar da wasu malamai suka yi wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan sashin su ya banta da sashi su kadai wato yahudawan kenan qalu sai ce musu suna ga mai yan uwansu atu hum bima fata Allahu alaikum yanzu ilimin da Allah ya ba ku wanda yake boye ku zo kuna ga waɗannan mutane li hajjukum bi inda rabbikum dan su ka kafa muku hujja a wurin Allah cewa eh ku dinnan musulmai mu'minai ku ne akan gaskiya su ma sun san haka amma dai sun kibi ne kawai afala taqilun ba za ku hankalta ku gane ku daina gaya musu ba an gane wannan ci gaba أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أو تشيكنا إما سنبوي إما سنكي فدا ai Allah ya sani shine ce awala ya na na sani ba anna Allah ya alamu ma yusirruna wa ma ai Allah ya san abin da suke asirtawa da abin ma suke bayyanawa in ma sun ki gaya muminai Allah ya gaya musu ai an gane wannan saboda haka mutum ya boye magana da ya bayyana ta duk ɗaya ne a wurin Allah ba wani abin da yake boya masa an gane wannan طيب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إلا أماني وانهم إلا يظنون أوى الله يتشي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية wa inhum illa yazunnun Allah ya ce daga kansu cikin Yahudawa din akwai muƙalladai jahilai wanda ba yi karatu ba littafin taura din ma ba su san shi ba illa amaniya illa akaziba abubuwan da suke faɗa kawai yaye yaye ne ta kalidanci ne na ƙarya kai wa ihu illa yazunnun zace zace ma suke abin suke faɗa to anan malaman usulu da suka zo sun tattauna da uh, ashabul kalam cewa shi imanin muƙalladi ya inganta ko bai inganta ba da farko tukuna waye muqallid al mukallid huwa man yuqallidu ghayra an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fil aqwali wal af'ali wal qawa'id biduni dalil biduni dalil shi shine wanda ke kwaikwayon wani a duniya wadda ba manzon Allah ba kamar kai koyi da wani shehi ko wani waliyi ko wani malamin wata ƙungiya ko wani malamin abin da yake karantarwa ka yi koyi da shi akan wani abu da ya faɗa kai ma ka ɗaga sautinsa ko wani aiki da ya yi ka yi imitating kai ma ka yi irinsa ko wata aƙida da ya ɗauka kai ma ka ɗauke ta ta zama ƙidanka. amma ba tare da ka san dalilinsa ba shine muƙalladi dogma dogmatism kawai kai dai kana bin sa ne kawai saboda shehinka ne kana ɗaukan maganansa da aikinsa da ƙidansa, ko malaminka ne ko ƙungiyarka ne to wai wannan imaninsa ya inganta sai malamai suka kashi biyu wasu ka ce a ai kafiri ne baya da imani kuma suka ce a'a imaninsa ya inganta amma da sharaɗi imaninsa ya inganta da sharaɗi kuma shine ra'ayin majority su waɗancan na farko suka ce abin da za suka ce imaninsa bai inganta ba saboda na farko abin da yake yi bai da hujja bai da dalili addinin musulunci kuma addini na hujja na dalili kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin in abin da kake gaskiya ne kawo hujja kawo dalili kawo hujja kawo dalili su suka ce da bai da hujja su auren su kafiri ne bai da imani to amma majoratin malamai kuma shine yafi zama suka ce a suka ce in aka bi wannan ra'ayi naku to ai ba amfanin kiran annaba kiran annaba da suke wa mutane domin lokacin da annaba suke kiran mutane ai ba san komai ba ga addinin ba san hujja ba san dalili ba an gane sai wadanda suka ce a'a ai annabawan suna zuwa da mu'jizozi ai ita ma dalili ne kamar annabi Musa ya zo da sanda ya zo da hannu ai wannan ma dalili ne ya nuna dalili kafin a karba saboda haka na a ce idan an bi wannan ra'ayi an yi watsi an yi duk an rusa kiran da annabawa suke yi su auren su ba haka bane kiran annabawa yana nan Ta ma gaskiyar magana waɗanda suke musulunta yawancinsu ai ba su sanin wani dalili ko akan sallah ko kan azumi ko kan zakka ko kan haji Allah ne kan cusa musu imani kawai su yadda addinin musulunci gaskiya ne sai bayan sun shiga nema da su ne za su nemi ilimi waɗannan abubuwa in sun so wani ma in ya shiga ma ba zai nema ba an gane wannan za ka zo suka ce imanin muƙalladi idan ya koyi abin da ya koya wurin wani wancan ɗin ko da bai san dalili ba idan abin da ya koya daidai ne bai saba ma shari'a bai saba ma sunna ba ta imaninsa yana nan ya ce da dalilin suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah wa sai nuna musu aikace kawai ya ce sallu kamar aitu musa ku yi sallah kamar yadda ku ga nake sallah suka ce a ah, ta ai wannan annabin Allah ne shi dama manzon Allah ya yi ba sai ka san dalilin sa ba shi amma ana maganar wani malami ne ko wasu mutane haka kawai su ce maka abu kaza shari'a ne abu kaza addini ne baka san dalilin sa baka san hujjar sa ba Qur'ani ne hadisi kabi shi suke magana akai kara fitar da su akan tofik din da ake kawai gane maganar su bane yawwa ce kara fitar da su to a takaice dai sun kasu kashi biyu wasu sun ce yana da imani wasu ce bai da imani to nan ala ayi halin in ma yana da imani to kowa yi kokari wanda yake sauraron karatu ya kokarin neman hujja neman dalili duk akan abin da zai aikata wannan shine gaskiyar magana an gane wannan yawa in malamin ka yace abu kaza addini ne ka neme shi hujja in shugaban kungiyan ka yace abu kaza addini ne ka neme shi hujja Qur'ani ko hadisi in masaban ka ne ma malamin masaban ka ne da kake bi in ya kawo abu ka neme shi dalili sai yasa Imam Malik yake cewa wa ma minna illa raddun wa mardudun alaihi illa sahib hazal kabar. qabr ya nuna kabarin mazala ce dukkan mu ba wadda zai faɗi magana face in ya faɗe ta ba daidai za a iya masa raddi shi ma zai iya raddi ya ce ne ya faɗi magana ba mai masa raddi ya ce kullum minna yu'khazu min qawlihi wa yutraku illa sahiba hazal qabr tunda yana karanta a masallacin mazara sai ya nuna dama kana cikin masallacin mazara ga kabarin sa sai ya nuna sai ce wancan mai kabari manzon Allah kenan ya ce kowa zai iya faɗin magana a ɗauka zai iya faɗin magana a yar kenan tana da hujja a ɗauka in ba ta da hujja fa a yar ya ce sai dai manzon Allah shi kan duk abin da ya faɗa shari'a ne ba na yarwa ba na yarwa amma bayan manzo Allah hatta Abubakar akwai maganganu da ya faɗa anyar da su Umar ya faɗa anyar Usman ya faɗa anyar Ali ya faɗa anyar a tsakanin su ma ana yarwa amma manzo Allah ne ba a yarwa an gane wannan yawa ka dubi ra'ayin Abubakar akan maganan rabon gado na aljadda kaka ka ga yadda suka yi da sauran eh, sahabbai saboda kan nan manzo Allah ne ya faɗi magana ba zaɓi ba cancanki wa in tuɗe ohu ta shi ne kawai ba raɗe ba kuma ka inda in dai kun bi shi kawai kun shirya amma bayan wannan ba wanda yake da wannan mukami cewa kun bi shi kun shirya a'a so muqalladi an kasu kashi biyu to sai kuma almuttabi almuttabi kamar nan dama haka muke so mu zama almuttabi huwa man yuqallidu ghayrahu bid-dalil shi shine wanda ke koyi da wani amma bisa dalili almuttabi كنا yawa almuttabi شنو ke takalidanci da wani amma ya san dalili in ya dauko maganar imamu malik yana bin imamu malik amma ya san dalilin imamu malik in ya dauko maganar imamu shafi'i ya yarda da ta yana bi amma ya san dalilin in ya dauko maganar abu hanifa ya san dalilin sa yasa bin sa ya dauko yana bin sa saboda ya san dalilin sa ba wai yana bi na ido a makance atul amiya ba blind eh, following su ba sa wani sai sun san dalili to shi ke son kowane musulmi ya zama almuttabi mai bi amma bisa ne dalili kuma shine ala basiratin an gane wannan to amma yahuda akwai umuyuna wanda jahilai ne mukalladai ne kawai suna bin wasu malaman su ne ba san dalili ba sai za ka dinga batar da su yawwa aka dinga batar da su amma majority so masu ilimi ne majority yahuda masu yan eh, wanda ba su da ilimi a cikin su kaɗan sabanin nasarar kirista a suka majoritin su kuma shi ake ce musu adalin ai su kuma wancan maghdubi alai saboda ne suna da sani suka ki sai Allah ya fushi da su su kuma dama wancan dama batattu ne jahilai ne kawai da aka ce musu annabi Isa dan Allah ne suka dauka suka yi gaba suka ce eh haka ne ba neman dalili ba neman hujja ta ya zama Allah ta yaya wanda mutum yana da uwa kuma Allah ce kenan yana da uwa tsakani da Allah in abun mamaki ne yasa kuka ce annabi isa Allah ne saboda yana da uwa bai da uba to annabi adam kuma fa in akwai wani Allah ya zama shine katon Allah ko tunda shi ba uwan ba uba din ba uwan ba uba to amma ba ku ce masa Allah bane saboda haka amma kuma ce annabi isa saboda yana da uwa bai da uba ka ku ce masa Allah kaga wani akwai ta kalidanci a ciki Allah ya na'am wa minhu ummiyuna da cikin su akwai waɗanda ba su da ilimi la ya'lamuna alkitaba a taura ma sani ba iya karantawa illa amaniya sai kawai menene akazib rumo hiyase kai wa inhum illa yazunnu abubuwan da suke faɗa ma kawai zace zace ne kawai babu su ba su da tabbas saboda ba su da ilimi kenan ya nuna cewa mai ilimi shine ke faɗan magana wadda take bisa ah, dalili فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله يجي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما yaksibun Allah ce azaba wailun din nan tsananin azaba ko kuma wadi ne a wutan jahannama duk dai din da Allah ya raba mu da shi Allah ce tsananin azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu sai su ce wahayi ne daga wurin Allah to azaba ta tabbata a gare su anan Sheikh Salihu Sami ya ce wannan ya shiga da duk wanda ya kirkiro wata bid'a ya dangana ta zuwa ga addini to kamar ya rubuta littafi ne yana cewa ga littafi daga wurin Allah ku zo ku bi duk wanda ya kirkiro wani abu addini Allah bai ce a yi ba manzon Allah bai ce a yi ba to shi ma yana cikin wannan aya din saboda nan malamai ko ƙungiyoyi masu kirkiro bid'a abinda Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ku ji tsoron Allah kar haɗa ku da Yahudawa kar ku zama kamar irin su sai ya sama da ya ci gaba daga magana sai yake cewa duk wanda ya kirkiro wata bid'a ya ce addini ne fihi shabahun min al-yahud fihi shabahun min yana kama da yahudawa dan yahuda sukan kirkiro bid'o'i nabi Musa bai ci ayi ba Allah bai ci ayi ba su dora kuma magoya bayan su akai su dinga yi to haka nan duk wani malami a musulunci da ya kirkiro wani abu babu a Qur'ani babu a hadisi yace mutane su yi to fihi shabahun min al-yahud yana kama da yahudawa wajen kirkira yawwa Allah ce azaba ta tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannunsu sun mai kuluna haza min indillah ce wani ai addini ne daga wurin Allah eh, addini ne daga wurin Allah Allah ne ce liyashtaru bihi ai liyakuzu bihi thamanan qalila abu na duniya material musamman yahuda abin da suka dinga yi da suka tsaya suka dubi shugabanninsu masu mulki masu wadata abin da suke so ta suka dinga canja musu littafinsu na attaura sai suna saka abubuwan da ya dace da ra'ayi da shugabannin nan suke so masu mulki haka suka dinga yi in sun musu fatawa sai su ga wanda ya musu fatawa wannan ina ra'ayin sai karkata sai su ba shi batawa exactly gwargwadon hannun da ra'ayin sai karkata kaga ba don Allah ba fa ba ya don Allah ya ce ba ba ya don annabi Musa ya ce to mu ma haka ya eh, duk malamin da yake ba da fatawa don ya dace da abin da shugabanni suke so ko kuma ya yi wani bayani don ya gamsar da shugabanni fihi shabahun min al-yahud yayi kama da yahuda a wannan bangaren ba mun ce shi ba yahude bane amma dai yayi kama da su a wannan bangaren an gane wannan yawa domin haka suka dinga yi haka Allah yake cewa fawailul lahum mimma katabat aydihim azaba ta tabbata abinda suka rubuta da hannunsu kai wa wailul lahum mimma yaksubun to ka gani ma huwal kasbu shi shine sana'an da mutum yake samun kuɗi Allah ce to azaba ta tabbata a garsu a irin wannan hanya da suke neman kuɗi ta hanyar ci da addini da canji addini to azaba ta tabbata duk wanda yake takassubi da addini ya dada ma waɗansu abin da suke so ta hanyar fatawoyinsa ko ta hanyar karantarwansa to yana cin wuta bane yake ci domin don yahuda abin da ya same su kenan da suka zama sana'ansu kawai shine su baka fatawa yadda kake so su ba da fatawa da shugabanni suke so su batar da mutane so dai dan kawai menene taro bihi zamanan qalila dan su samu dan abun duniya kadan kuma abun duniya din nan mata'un qalil ne mata'un kalil jin daɗi ne dan kankani amma suka fifita wannan akan lahira Allah ya sauwaka وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون تو ga wani ƙarya da Yahudawa suka yi suka ce duk laifin da suka yi inda su yahudawa ne duk laifin da suka yi to iya azaban da ai musu ‘yan wasu kwanaki ne ‘yan kaɗan idigaggu in dai mutum bai hude ne duk laifin da ya a duniya to in ma an sa shi a wuta in fa an ma an sa shi to kwanakin da zai yi ko kwana bakwai ko kwana arba'in ko kwana bakwai a wajen wasu ra'ayin wasu bangare ne Yahuda kuma suka ce kwana arba'in. Wanda suka ce kwana bakwai ɗin nan suka ce duniya ga baki ɗayan tafi a ƙaryarsu shekara dubu bakwai ne. To a kowane shekara dubu kwana ɗaya ne da a ɗauka musu azaba. Kaga shekaru dubu bakwai kenan kwana nawa? Kwana bakwai. In kowane shekara dubu an ɗauki kwana ɗaya musu azaba, kaga kwanaki bakwai kenan sati guda shi kenan duk irin laifin da bai hude. Kwana bakwai kenan. ai shine Allah yake cewa to wannan abu shin sun yi alƙawari da Allah ne kuma Allah bai saba alƙawarin su sun yi ne waɗanda suka ce kuma kwana 40 suka ce a kwana 40 din sune kwanakin da iyayen suka bauta ma dan maraki lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah ba sun yi kwana 40 suna bauta dan maraki to suka ce duk laifin da bai hude yayi in ma za a masa azaba to bai ce kwana 40 din nan ba sai ya sa wasu yahuda a madina da suka yi wannan magana sai manzo Allah ya sa ka kira su ce ga maganar da yake shi kuna faɗa ina kuka samu wannan sai suka ce masa eh haka ne in muka yi kwana bakwai ko kwana arba'in za a fitar da mu ku kuma yayi mana mu musulmi mu mu mai musu a wuta <laughs> sai Allah ya saukar da wannan aya eh wa qalu lan tamasana naru illa ayyaman ma'duda wuta kan ba za su shiga wuta ba za ta ci su ba ta yan kwanaki kayyadaddu gwargwadon sabanin su ya su ko masu kwana bakwai kwana arba'in sai Allah ce ta kul kai manzo Allah ga ya musu attakastum inda Allah adam shin akwai wani alƙawari ka dauka wurin Allah cewa ba za mu azaba ba shi kwana bakwai kwana bakwai akwai ku kawo fabitan da zai kafar babu babu a littafinsu. su hmm. to ina suka samu am taquluna ala allahi ma la ko kuna faɗan magana ne ko ba ku sani ku dangana zuwa ga Allah to shine anan ma irin su ibn kasir irin su imam suke cewa duk wanda ya kirkiri wata magana kaman ba a yi masa wahayi bai ce an masa to shi ma kaman yahudawa yake kaman mutum ya ce salatul fatihi ta fi ƙur'ani sau dubu shida to sai ka ce masa ina kuka samu wannan Amta taquluna ala allahi ma la ta'lamun ina kuka samu babu dai a ƙur'ani, babu dai a hadisi to ina kuka samu cin tafi alƙur'ani sau dubu shida ko sau dubu ɗari shida ina kuka samu daka daka molanka to ya zama ta ƙawul allahi kenan amta taquluna ala allahi ma la ta'lamun ku rika daukan magana kawai kuna dangana mu Allah ba ku san cewa eh Allah ne ya faɗa ba mu haka kawai mala ayin da sauran dan lokaci gogo lokaci sauran shi ya sha biyar a to ai yana ya muka bari minti goma ne kawai na amsa tambayar a sauran minti goma ne ma to to shikenan to ko mu rika karawa ne <laughs> karatunmu na sai da muka yi wajen kusan sha biyu <laughs> na'am kafin mana ya karanto tambayoyi akwai bonanza akwai bonanza za mu bayar cikin azumi dangane da makarantarmu wanda yake so ya sa ɗansa kamar da na sanar bayan sallan isha'i ce wanda yake so ya sa ‘ya'yansa ko ɗiyansa a makarantarmu ko naziri ko firamare ko junior ko siniyo in ya eh, saka cikin azumi ne je karbi fom kyauta ba da sayar masa ba ya je makaranta wajen sakatare karba an gane kyauta amma wakar ka karba ka je kayar mana fa kai baka cika ba kai baka abin nan ba sai ka je wajen sakatare a makaranta wanda kuma yake son zai NCE ko nasa dai NCE maimakon 2500 fam da ake sayarwa a kowane shekara mun dawo da shi 1500 mun rage naira 2000 a cikin azumin nan amma ba iyakansa azumi ne idan azumi ya koma ya fita to komai zai koma yadda yake awa bonanza zane kawai cikin azumi an gane haka wadda yake son fom ɗin sai sauri ya je karba wannan ne insha Allah asibiti ma zamu yi haka kaman maganar sikanin kaman maganar likita sai na hadu da su ma'aikatan asibitin su ma mai sauki da yan kasuwan mu Allah ya sa su ma kayan su yi haka mana kuna ga abokan zama mu in kirsimas ya zo wallahi kaman a Lagos a Yunus suna rage kayan su ba suna ragewa sai su rage saukar da shi duk shekara suna haka amma to me yasa musulmi ba su yin haka kama a Saudi Arabia ma ana haka irin supermarket din nan da manyan kantuna sai kaga abun dubu ɗari an dawo da shi dubu hamsin an rage rabi ma saboda albarkar menene ramadana kuma haka din bai sa su karye sai Allah ya sa musu albarka amma mu yan kasuwa mu bai su ƙara ma kuma ƙarawa ma suke a to kai baka neman albarka ne kai baka neman albarka ba yawan riba ita ce ba kuɗi ba a ba yawan riba bane albarka ne ko ne ko nawa ka rage mutum ce Allah ya albarka ta yi Allah ya karbi addu'an san ya ji daɗi amma yawancin yan kasuwan mu amma na Nijar ma ba suna kokarin haka ba na Nijar su ma suna suna rage kayan su Nijar suna ragewa in azumi ya zo to amma ban san mu ya samu nan yan kasuwan mu sai suna ƙara buri ba Allah ya sauka manzala da ya yi addu'a ma wanda ya siya sauki ya saya sauki addu'a ma addu'a manzala ko ba ta a banza yawa na malam sunna assalamu alaikum kuna tambaya game da sanarwar da aka yi yanzu cewa har da form din high islamic ne eh duda da high islamic duda da high islamic na manta ne ban sanar ba high islamic shi ma da yake so ya je karba kyauta eh hadda hadda to sai na tambayi shi hidimarsa na makarantar dan kusan matsan da aka samu na haddan mu Eh, iyayen yara sun kibiya wallahi wani lokacin sai na cika a jihuna yanzu haka ana biyan ma na wata guda in ba ni na cika ba da iya biyan malaman ba to kaga irin wannan zo a ce an sai da eh, form din kyauta kaga ai ba za su samu dan kuɗin biya ba da a ce ba abin mu ko kuma malamai ba su biya sai mu ce shi ma kyauta amma da ai halin da dama form din fa naira 500 ne ba wani kuɗi ne kuɗi ne ba wani kuɗi ne me yawa ba ka saka na hadda din amma dai dan tambaye da masa malam Suleiman ne yana waje in ya zo ya ce shi ma ba da shi free kyauta sai mu bayar yawwa bismillah ah, <clears throat> tambayar ne sai san matsayin salatu tasbih sai mai matsayin ta salatu tasbih bata inganta ba an sha faɗa abinda bai inganta ba ku daina tambaya a kansa kullum mu muna bin abin da ya inganta ne hadisin bai inganta ba yawwa kuma siffanta ma ya saba ma dukkan siffofin sallah da ya zo abin nan mu je gaba kawai wani kuma ta ce tana jin ana maganan cewa maza suka mutu suna da mata a aljanna to mata su wanda ba su da aure ya rana ta bai da fito kuma ba ba ba maganan maza su kun ji abin da take tambaya cewan ana ce maza suna da mata a gidan aljanna to su kuma mata fa shine tambaya eh su ma su ma suna da mazaje kowace mace da suka zauna da mijinta lafiya kuma auren ya rabu har ya rasu aurensu bai rabu ba za ta zama matansa a gidan aljanna ita ce uwar gida ma domin matan hurin inda da a halitta su ba su yi bauta ba su yi sallah ba ba su yi azu su yi komai ba amma ita ta yi sallah ta yi komai to ita ce uwar gida ita ne hidiman da ita ma za a yi mata tare da mijinta ita ma ta zama sarauniya an gane wannan matar da ta auri mazaje biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida kuma za a bata zabi ne wanda yafi kyautata mata shine za ta zauna da shi wanda kuma ta mutu bata yi aure ba to akwai waɗanda za a halitta mun su ma su zauna tare da su an gane wannan wanda za su maye gidajen kafirai a gidan aljanna saboda da su ma mata suna da garaba da aka shirya musu su ma ba wai maza ne kawai ba na an kuma tambayan cewa idan mace ta rasu a wata mace mai mata wanka ratu namiji ya mata wanka a ko da mace ta rasu ba mai mata wanka namiji ba zai tube ta tsirara ba abin da ake ce sai dai mata taimama hadda malam suke tafi ya dai taimama kuma ma ba ya wanke ta ba ko da ya sa socks a hannunsa kuwa fatan ba ta tamba game da haila cewa eh, kwana sha biyar tana yi me za ta kamata ta wanka ko kuma a ko da yance haila ba a wuce sha biyar ayi ya kai sha biyar sai kawai ya zama cuta ne sai ta yi wanka a haka ba zai hana ta sallah ba ba zai ta hana ta azumi ba ba zai hana ta mu'amala da mijinta ba sai dai kowace sallah sai ta sake alola kawai amma ba za ta wuce kwana sha biyar tana haila ba watan ba batun wai an hana cin abinci a tukunya an hana cin abinci a tukunya ni ban taɓa jin wannan ba a ni ban taɓa jin wannan ba ni ban taɓa jin <laughs> wannan ba a ni ban taɓa jin ban taɓa karanta wannan ba ilmance awa ni ni abin da na sani an hana cin abinci dai kwano na zinare da na zurfa amma a ce a tukunya an hana cin abinci abinci tukunyan ko ba ta zinare a ni ban taɓa karanta wannan ba awa na tambayar ta biyu kuma wai haka na wani hana cin abinci da cokali wai idan gidansu mahaifinsa idan mutum ya ci abinci da cokali yana faɗa faɗa mai wai idan wai mahaifinsa yana faɗa idan an ci abinci da cokali to na ma ni ban taɓa karanta a karance ba amma dai na san kamar malaman Saudi Arabia suna ba da fatawa da ijtihadin su cewa cin abinci da cokali ya halatta sai za ka ga a Makka da Madina kowa yana cin abinci da cokali ba wanda ta wace masa haramun ci gaba ne illa iyaka kawai abin da aka tabbatar shine cin abinci da hannu ya fi daɗi in kana tsotsan abincin da yawon bakinka da hannunka ya fi cokali daɗi kawai abin da aka tabbatar kenan ka ci tuwo miyan kifi kana tsotsa ka ci yawwa ya fi daɗi yawwa amma amma ciwon haramun ne a ni karanta wannan ba na tambayar ah, mutum ne ah, bayan shiga wata ramadana da kwana uku bai da lafiya sai rasu da mai lafiya wata ne shi ga bayan kwana uku ko da yake ban sani ba ko yan boko haram suna da irin wannan aƙida don na tabbata akwai lokacin da muhammadu yusuf ya zo nan eh, na kawo masa abinci sam ya kici da cokali ya sa hannu eh, bayan mukabala na ma'aiwa mukabala ma da muka yi ba su ci da cokali ba eh. yawwa to amma ka san daga ba abin ya yi tasarruf har magi ma irin su makilin su sabu suna haramta su ba sai na suka samu wannan ba Allah sawa ba eh, me ya wannan tambaya cewa hmm. mutum bai lafiya har watan Ramadan ya shiga kwana uku sai ya rasu eh. sai azumin sa azumin azumi ko da ba ah, idan ai an sha faɗa idan rashin lafiya mutum ya kama shi bai samu azumin watan Ramadana ba bai kuma warke ya samu damar rama ba ba komai a kansa ba komai a kansa ba sai an biya masa ba wadda za a biya masa shine wadda ya sha ya warke ya yi sakaci ya ƙibiya to shine ake ce za a biya masa ko kuma wadda ya ba ce yana neman wani abu ya ce ya Allah in ka bani abu kaza dan yi azumi kaza kuma sai Allah ya bashi wannan abu kuma sai ya mutu bai yi ba to wannan magadansa za su za su biya masa amma duk wanda rashin lafiya ya zo ramadan ya zo bai da lafiya wannan bai samu kuma ya warke ba balle a ce ya saka ce kira ba wannan ba zai ba ba magana yan wasu rama masa kuma tambayar matsayin iyo a cikin ruwa ga mai azumi a bakin sa iyo cikin ruwa hmm. eh abinda ake jin tsoro da zai shiga cikin ruwa yana iyo ruwa da ya shiga ta kunnansa ko ta hancinsa ko ta bakinsa ba daidai bane in kaga ka iyo cikin ruwa sai dai in wani ya fada zai mutu to nan bisa da rura zaka fada ko da zaka sha ruwa ne ya so ya karama azumin wannan ranar amma ka kawai don jin daɗi cikin ramadana ka shiga ruwa kana iya wannan ba daidai ba ne ruwa zai shiga ta kunnanka zai shiga ta hancinka zai shiga ta kuma ka karya azumin ka da gangan na haka nan malamai sun ma da fata bai halatta mutum ya shiga ruwa yana nutsewa a ciki lokacin ramadana ba wannan ganganci ne ganganci ne amma wani ya fada zai mutu bisa da rura da aka iya fada ka tsamo shi in ya so in ya shiga ta kunnanka ko ta hancinka wannan ya karama wannan ranar don ceton rai abu ne mai muhimmanci a musulunci na'am a wani kuma tambayar matsayin mutum eh, koyi karatun Kur'ani daga malamin bid'a koyan karatun qur'ani daga malamin bidiya eh idan malamin bai kira zuwa ga bidiyarsa kawai zallon ƙur'ani zai koya baya karantarwa wannan babu laifi babu laifi eh, akwai lokacin da aka kamo usara badar bayi kafirai ne amma manzo Allah ya sa su koyawa 'ya'yan musulmi goma goma karatu da rubutu karatu da rubutu su koya musamman ya ya sai ya tafi to kaga idan karatu ne kawai dai koyar wannan babu libi dama abin da ake jin tsoron malamin bidiya in har dai karantar da kai ne abubuwa na addini to zai cusa aqidarsa a ciki sai sa imamu malik ya ce ba a daukan karatu wajen malamin bidiya saboda zai cusa maka bidi'arsa. amma dan karatu zur haka nan ko wajen gardi zaka yi wanda bai san addini ba ko wajen waye ka yi wannan karatun kawai ba matsala wannan amma karantarwa eh, littafan da abin babu kike da na wannan kuma yake tambayin cewa me ah, matsayin waɗanda suke hana kamar mata sama a sama don sauran karatu daga gayar an gama sallah sai su koya su da duka ah, wa ke koyar ma'aikatan mu yan garu kenan ko zuwa a to gaskiya mu ba mu sani ba kuma da mun sani da mu dauki mataki cewa yake a kodan da in an gama sallan mata sukan zauna a saman mu nan su ji karatu wai wasu na korar su da duka a ai akwai waɗanda ɗalibai na ma na sani ko ba cikin ramadana ma sukan zo da matansu da magariba a yi sallah da su matan suna sama suna jin karatu in an gama sallah isha su tafi da su to balle cikin ramadana dinnan mace ta zo da mijinta ko daga su za ta ji karatu ta karu kuma wani ya kore ta insha Allah zan bincika wallahi ba mu sani ba zan bincika lokaci ma ya ko so na'am eh amma ita magana alaikum salam kan eh a'a ba ma wai ko akwai hadisi ba hadisin ma san haka ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah sai ga waɗansu mutane guda biyu a gefe suna zaune sai ya ce a kira su da suka zo jikin su yana rawa sun tsorita sai manzo Allah ya ce musu ma mana akoma an sallaya ma'ana ya akai ba ku yi sallah tare da mu na ganku a gefe sai suka ce sallaina fi rihalina mun yi sallah a gidanmu mun yi sallah a masaukin mu sai maza Allah ce a idan kun yi sallah a masaukin kuka zo masallaci kuka samu musulmi suna sallah ku yi sallah tare da su wancan da kai a gidan ku ya zama farilla wannan ya zama nafila saboda haka nan ba daidai ne ba ka zo ka samu ana sallah ka koma gefe dai sa a maka zargi musanci kuma bai san abin da ya jawo zargi an gane wannan ba daidai bane in dai ka zo masallaci ko da kai wannan sallan ka sake yi za a baka ladan kai nafila wancan kuma ta zo mai kenan na farin lanka amma ka zo ka zuba idanun suna sallah wannan ya saba musunci ya saba kokarin manzon Allah na'am to eh ya sai kokari eh eh gaskiya ne bai kamata ana sallah suna kasuwanci ba gaskiya ne wannan kan gaskiya ne yawa gaskiya ne Allah ya sa mu gyara yawa insha Allah gobe da mu faɗa karin ba na manta ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik